Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Usman Kabara muke sake gabatar da shirye-shiryen. Kakakin shugaban Najeriya Garba Shehu ya bayyana dalilan da shugaba Muhammadu Buhari har yanzu bai sa hannu a kasafin kuɗin bana ba. Da har muka taho Washington ɗin nan ita majalisa bata ma aiko da cikakken bayani akan kasafin kuɗin nan ba. Doka da suka zayyana don shugaban kasa ya sa hannu sun kawo mar ita. amma kai ma ba za ka baya shugaban ƙasa shawara ya ɗauki alƙalami ya sa hannu a kan za ku kuma je martanin da gwamnatin ƙasar kamaru ta mayar kan rahoton da ya ce ƙasar na kan gaba cikin ƙasashe da ke matuƙar haɗarin tsaro sai kuma tattaunawa kan illa ko kuma alfanun dandalin sada zumunci kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsi ga cikakkun labaran. Sojojin Amurka sun ce sun kwace wasu makaman da suka yi amannar daga kasar paris da suka fito da nufin shigar da su hannun 'yan shi'ar hutse da Iran din ke marawa baya a kasar Yamal. wani jirgin sojan ruwan amurka mai lakabin sirako da ke sintiri ne ya kama makaman akan tekun arabia a ranar 28 ga watan maris da ya mutu makaman sun hada da bindigogi samfurin kalashnikov guda 1,500 sai makamin roka da ake amfani da shi wurin harba bam zuwa nesa har kimanin guda 200 sai kuma manyan bindigogi masu sarrafa kansu kusan guda 50 sojin amurka sun ce sun bar jirgin da ma'aikatansa sun tafi bayan karbe makaman kwace makamin dai kusan karo na uku kenan a cikin watanni biyu da ake kwace makamai daga hannun waɗannan sojoji ko makamantansu da niyyar kaiwa 'yan husi makonni biyu bayan mummunan harin ta'addancin da aka kai birnin brussels da ke kasar belgium shugaban amurka barack obama da babban magatakardar rundunar tsaro ta haɗin gwiwa ta nato jen stoltenberg sun ce wannan abu wata masifa ce tare da nuna buƙatar tsayawa kai da fata wajen yaƙi da 'yan ta'addar isis a bayyane ne wani lokacin duniya na fuskantar wannan dabbanci sannan turai na cikin ma'aunin da za a mai da hankali sosai wajen tsaurara matakan tsaro kamar yadda obama obama ya bayyana wa magatakardar a cikin ofishinsa da ke fadar white house wanda ake wa lakabi da oval office obama ya yaba wa rundunar tsaro ta NATO game da kokarin yaƙi da 'yan ƙungiyar isis labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc A jiya Litinin kasar Girka da kungiyar tarayyar Turai sun fara jigilar kwashe 'yan gudun hijira daga tsibirin Lesbos da shios zuwa kasar Turkiya bisa yarjejeniyar nan mai cike da rudani da aka cimma a watan Maris da ya gabata tsakanin gwamnatin Ankara da kuma tarayyar Turai. Duk da hasashen yiwuwar rikici jigilar bakin hauren ya yiwu lami lafiya a Lesbos haka kuma in ka ɗauki tsirari masu zanga-zangar nuna adawa da yarjejeniyar da suka taru a bakin tekun don nuna adawarsu wani jami'in girka ya faɗa wa muryar amurka cewa mutane guda ɗari biyu da biyu suka fara yin gaba a jiragen ruwa guda uku sai wasu jirage guda biyu ɗauke da mutane ɗari da talatin da da shida suka bi bayan su jirgi ɗaya kuma mai ɗauke da mutane sittin da shida ya tashi daga shios a jiya litinin Gwamnatoci ta duniya sun sha alwashin farautar zakakuran masu kuɗi da masu mulki da ke buɗe asusun ajiya a ƙasashen ƙetare bisa ɓoyo domin ɓoye dukiya da kuma gujewa haraji. Wannan ya biyo bayan rahotannin da ƙungiyar wasu 'yan jarida ta duniya suka fitar wanda ya fallasa cewa sun gano mutane na fakewa da buɗe wasu kamfanoni a wasu ƙasashe da sunaye daban-daban don aikata almundahana. Kamar yadda wata mai suna magi mafi daga ƙungiyar yaƙi da rashawa cewa ta transparency international ta bayyana an bayyana cewa an sami ɗimbin takardu da suka silalo daga wani kamfanin lauyoyi da ake kira mosaic fonseca har hada-hadar da aka yi an nuna ta kwashe kusan shekaru 40 ana yin ta daga rasha zuwa panama wanda hakan ke nuna alaka da shugaba vladimir putin da waɗannan kamfanoni amma tuni gwamnatin kremlin a rasha ta yi watsi da wannan bincike daga ƙarshe wasu masu kutsan satar bayanan na'urar kwamfuta sun saki ɗimbin bayanan sirri ta yanar gizo wanda ke nuna cewa sun yi kutse a cikin kundin bayanan 'yan ƙasar turkiya fiye da miliyan hamsin bayanan da suka hada da bayanan mutum da iyalansa lambar shaidarsa ta zama ɗan ƙasa adireshi da kuma ranakun haihuwa da ma sunan iyayensa cikin waɗanda suka samu bayanan da aka bayyana an gano na rayuwarsu har da shugaban ƙasar sip Tayyip Erdogan da kuma firaministan ƙasar Ahmed ahmed davutoglu kamfanin dillancin labaran associated press sun yi gwajin jekanayika wanda suka gwada bayanan mutane goma da ba sa cikin waɗanda wannan sata ta shafa akalla kuma bayanai guda takwas daga cikin goma da suka gwada ya yi daidai da wanda aka sata na bayanan labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla kakakin shugaban Najeriya Garba Shehu ya bayyana dalilan da shugaba Muhammadu Buhari har yanzu bai sa hannu a kasafin kuɗin bana ba. Garba Shehu ya bayyana haka ne a cikin hirarsu da abokin aikinmu Ibrahim alfamin lokacin da ya ziyarci tashar mu ƙarshen mako. Ibrahim ya tambaye shi lokacin da talakawa za su fara shan roman demokuraɗiyya kamar yadda gwamnati ta alkawalta sai ya na cewa. Ina so in ce maka a yanzu har muka taho Washington ɗin nan ita majalisa bata ma aiko da cikakken bayani akan kasafin kuɗin nan ba a doka da suka zayyana don shugaban kasa ya sa hannu sun kawo mar ita mm. amma kai ma ba za ka baya shugaban kasa shawara ya ɗauki alkalami ya sa hannu a watakila da ana yin haka kenan a to wannan wani ya yi haka wani ya haka ai shi wannan kasafin kuɗin yana da nasa tarihi yadda aka faro din ya je karanta abu a gaban majalisa mm. bayan ya ajiye ya juya baya aka ringa zure a cikin wannan kuɗi ana zuren abin da babu shi sai daga baya aka gane aka zo ana kakkaɓe irin waɗannan da ma'aikata mugayen masu mugayen aniya suka dura mm. a ciki mm. to shin abin da yake so ya tabbatar shine wannan kasafin kuɗin wanda na tura shi ne aka dawo da shi in an yi gyara wani irin gyara aka yi mm. gyaran fuska eh, kada ya zama na cewa ya sa hannu akan domin doka ce ran da ya sa hannu idan bai aiwatar da shi ba in aka ce tsarin mulki za a bi har mm, mm, mm, majalisa tana iya kiransa ta bincike shi akwai matakai da tsarin mulki ba su iya ɗauka kai irin wayannan abubuwa saboda haka so yake tabbatar cewa a'a wannan fitina da zure da aka yi aka binne a ciki bai sake dawowa ba domin ran da duk ya sa hannu a kai ya zama doka zai awatar. wani albishir ne za a yi wa mutane akan wannan kasafin kuɗi an saka ai ba albishir da cewa wato ina tsammanin an daɗe ba a samu gwamnati a najeriya wadda ta yi tanadin kuɗi su irin ta shugaban muhammadu buhari ba ta yaya aka yi wannan hmm. wannan kafofin kuɗi da ake satar kuɗaɗen mutane hmm. yanzu a ƙaida yadda akan yi in shekara ta zo ƙarshe 31 ga watan ana ganin ƙarshen watan disamba ya zo mm. ƙarshen kasafin kuɗi ya zo zuwa ake yi a sa kuɗi a tebur a kashe su wani ma a ɗauka a zuba aljihu a tafi saboda idan kuɗin nan shekara 31 ga wata ta wuce ba a kashe su ba mm. eh, za a mai da shi aljihun gwamnati mm. ma'aikatan gwamnati ba sa wannan kashewa ake gaba ɗaya ya ce bana an daina wannan duk kuɗin da yake a bankuna daban-daban na ma'aikatan gwamnatin a dawo da shi babban bankin najeriya wannan tsa da aka gabatar da shi mm. treasury single account mm. yanzu wannan asusu na gwamnatin tarayya a yanzu haka akwai kuɗi ya fi dala triliyon a cikinsa triliyon uku a cikinsa baka misalin yawan kudin nan hmm. bara da shugaba jonathan ya kai kasafin kudi a majalisa da kudin albashi da kudin ayyuka da gaba daya kasafin kudin triliyan hudu ya ce a bashi ya je aiki da su to shi shugaba na shekara guda gaba duk Najeriya eh wanda yake da da albashi wanda yake da manya da aikata na yau da hmm. gobe hmm. wato recurrent recurrent da kuma kashi 80 da wani abu na gwamnati na kasafin kuɗin karanta ne a ƙarƙashin shugaba Goodluck Jonathan babu kuɗi na yi wa aiki ina so in ce akwai kuɗi ya fi tiriliyan uku a babban bankin Najeriya da shugaban Muhammadu Buhari zai iya kashe su don a aiwatar da ayyuka ga ƙasa gabaki ɗaya ba ma biyan albashi ba ba zancen na biyan albashi wannan yana nasa daban saboda haka wannan kuɗi idan wannan kuɗi aka ai ruwan kuɗi za a yi a Najeriya in Allah yadda kuma in gwamnati ta fara kashewa mutane su ma za su ji a jikinsu za su ga arziki na kewayawa a ƙasa. Hmm. Eh. Ina mafita garba shehu kakakin shugaban kasar najeriya hiresu da ibrahim alfa ahmed sai kuma batun harkokin tsaro a ƙasar kamaru inda kakakin ƙasar isa ciroma bakari ya ce babu ƙarshen gaskiya a rahoton da wata cibiya ta buga da ke nuna cewa ƙasar ce ke jeri na ƙasashen da suka da haɗari to amma kafin mu kai ga wannan rahoto bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji Ina mafita linzani ya tsinke mini samalin gwiya A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Biya da na bakin ki na ƙasa su zama waya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya. Ina mafita linzani ya tsinke mini samalin ganin jama'a samalin wiya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a samalin wiya su daina haƙin ka ka zo ne masu ki fara'a samalin wiya idan sun ga mata baki har kunne jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalin wiya samalin wiya samalin wiya ina mafi ne na jarrabe ka dan ka sani idan burin ka tara kuɗi ka kera gini akwai ranar da kuɗin ka fa bai ma magani tsoho ya haife ka kana yi mishi tsawa idan ta kamar filaye ne aljanna muke so garabiya garabiya garabiya ina mafita sa abun gwani sha'awa. Samayin halin burinsa a dinga yin afuwa. Samalin wiya. Amma jami'an su duk zuciyarsu ba afuwa. Samalin wiya. Rasulillahi ya ce, Turan Allah na zuci. Kaban kamari ba shi ne bakin aniya samalin wiya samalin wiya samalin Haka yake to bari mu koma kan wannan rahoto na ƙasar Kamaru inda eh, hukumomi suke kushe ma wannan rahoto da aka buga da ya nuna cewa ƙasar tana jerin kasashen da ake fama da hadarin harkokin tsaro wakilinmu muhammadu danda na dauke da karin bayani isa ciroman ya yi wannan furucin ne bayan wata kafa a amurka ta saka kamaru a matsayin ƙasa ta biyu a duniya da suka fi hatsari wannan bayanin ya bata ma gwamnatin ƙasar kamaru rai kwarai da gaske saboda kamaru na iya ta don tabbatar da zaman lafiya duk da cigaba da yaƙi da take da 'yan boko haram kin jira arewa mai nisa shi ministan a ganawa da da 'yan jaridu ya sake dawowa kan wata sanarwa da jakadan amurka a ƙasar kamaru michael stephen hauser da ya yi a ranar 16 ga watan fabrairu na wannan shekarar inda yake cewa de façon catégorie les propos attribués au gouvernement américain par certains médias. Ya karyata kai tsaye waɗannan labaran na ƙarya da akan lakabawa gwamnatin Amurka don tada zaune tsaye. Wasu 'yan kamaru da suka ji wannan labarin sun nuna bakin cikin su kwarai da gaske. Liman Ibrahim da Maliki sun tofa albarkacin bakin su. Wani hatsari sun taba zuwa kamaru ne ko kuma suna haɗa kamaru da Afghanistan me yake wucewa kamaru mu muna nan lafiya kalaukar su tayar mana da wani zaune tsaye su je su nemi da ake tashi hankali ƙasar kamaru ana zaman lafiya haka ne kenan ana zaman lafiya mana amma a ce mana wai mu ne kaza kaza da ta wani hanya suka bi suka ga wannan ai ba mu muka faɗa wasu suka faɗa gaskiya ne kenan kai gaskiya ta yana in aka ce Najeriya ne abin bai zai dame mu ba ko kuma aka ce South Africa da Congo da shauransu amma kamaru in ban da jiya arewa mai nisa ai na ake tashin tashin hankali in ban da can to Najeriya kuma dun da ake ana zaman daddar ne ga jiya guda kamar na borno ga caji ga sudan ga su duk ana tashi hankali ba su ce su bane suke na suke nan fili danshere she mu wannan kai dai kawai suna so su tada hankalin dan tsohon mu nan ne ke kenan masu yawan bude da za su iya zuwa kasa kamaru ba matsala ba kwarai kuwa sosai ma ko kifiyar ruwa ya san ana kwanciyar hankali a nan mamadu danda sashen wasu na amurka jamhuriyar kamaru To madalla sai kuma batun hanyoyin sada zumunci na zamani da aka fi ba da karfi a kai a harkokin sadarwa da kuma da masu kula da lamura ke muhawara a kan alfano ko kuma kalubale da ke tattare da waɗannan hanyoyi. Wakilin misali Shehu Ashaka ya gayyaci masu fashin baki domin tattaunawa kan wannan na'urori. Ina tare da manyan baki guda biyu, Malam Bashir Baba. Assalamu alaikum. Da kuma sunan na sanitari Assalamu alaikum. a ganin cewa mutane suna kokawa yadda wani lokaci irin shafuka facebook da twitter za ka ga mutane suna yada jita-jita da kuma wasu irin abubuwa dai na rashin kamala kamar yaya kake ganin za a iya shawo irin waɗannan abubuwa to ɗazun nan na gama wannan bayani ma sale ina ganin a halin da ake ciki yanzu ko doka ma ban ta yadda za a yi ta kawo wani tasiri na kwarai wajen shawo kan irin yadda mutane suke amfani da waɗannan shafuka hakan nan kada zube ba in akwai wata hanya sahihiya wajiba bai wuce a samu kafofin watsa labarai na asali kamar gidajen rediyo waɗanda aka sani da su talbijin da jaridu waɗanda ma'aikatan su dama sun zauna sun ja shekaru a makarantu ana ba su horo sun san yadda ake yi kuma sun san irin dokokin da suke kan wanda ya amfani da su ta wata hanya mara kyau to ya zama wajibi ga irin waɗannan kafofi waɗanda suka san illa da kuma rashin alherin da yake tattare da yada jita-jita ko kuma cin mutuncin wasu ku yi da gaske wajen yaya ta wayar wayar wato wayar ma da jama'a kai game da illolin yin irin wannan din na koma gare ka malam sani kaman kai yaya kake ganin waɗannan matsaloli ito matsala ce wadda yake ta afku kuma dole a nemi hanyar gyara ta hanyar gyara ta shine a kona wanda ake wa yi wa kai duk da aka ce an samu irin waɗannan matsaloli mu yi kokari wanda suke cikin wannan abu su yi kokarin kamar faɗakarwa da gwada cewa hakan ba shi ne bai dace ba yau ina tabbatar maka cewa idan yau wani abu ya faru irin wannan na yi gargaɗin cewa haka bai dace ba za ka samu ina da ɗan uwa wanda zai ce eh, hakan bai dace ba za ka samu abin da ake ce comment to in ka dubi comment ɗin in dai har ka faɗi magana daidai za ka ji an ce eh bai dace bai dace ba ko da shi mai akalla in aka samu irin wannan za ka samu zai rage don wani abu ne wanda ka ce ba za ka bi shi da ƙarfi ba tunda abu ne a gizo baka san mutum ba ma wani lokaci amma magana in dai zai shiga a ce bai dace ba wannan ma ce hakan bai dace ba gaskiya ne gaskiya ne to sai ya sa shi ya rage abin da yake to ganin malam sani za ga wasu suna koka ko kuma suna kira ga mahukunta cewa ya kamata a kafa wata doka ta amfani da wannan yana ta gizo irin facebook da twitter da sauransu ana ganin cewa ya kamata a saka wasu dokoki kana goyon bayan wannan ra'ayi zan goyi bayansa malam sale amma abin mawuyaci ne yanzu za ka samu a kowanne yake harka ta yanar gizon nan yana da suna guda takwas a adireshi daban-daban to kai in ka tashi hukumance ina ya za ka kama wannan mai suna wani zai faɗi magana a yanar gizon zai zai ce a tafan ba shi ya faɗa ba kaga ba za ka yi wani abu da kai ba amma dole irin wannan in an samu doka yanda za a yi tun da ka gani ba masanin harkar yanar gizo bane ina ga wannan dokan za ta zanto da dan wuya kaɗan tunda wani zai fito mai fiska goma to ka gaba da zaka yi da mai fuska goma malam bashiru abai na dawo gare ka kai yaya kana goyon bayan wannan kira da wasu suke yi a kwarai da gaske ai kamar yadda sani tahir ya faɗa ne irin yadda ake amfani da waɗannan kafofin yaɗa jita-jita in ka kalle su a ƙashin kansu wato suna da alheri matuƙa gaya domin zamani ne ya zo amma kuma yadda mutane suka zaɓi su amfani da shi ko su sarrafa shi a nan ne illa take wato akwai wata babbar matsala musamman a ƙasa kamar najeriya saboda yawan jama'a da muke da shi an ce jami'an 'yan sanda misali da muke da su ana da jami'in ɗan sanda ne guda ɗaya da yake kulawa da mutane fiye da dubu hamsin wanda ko wani abu kamar haka na manta da lissafin yake amma dai abin da ake so a nuna shine yawan jami'an tsaron da muke da su ya gaza matuka-matuka da gaske kuma idan ka ce za ka kawo doka ga waɗanda za su yi amfani da irin waɗannan kafofi to in mutum ya yi ba daidai ba kama shi za ka yi ka ɗaure mutane nawa za ka ɗaure a najeriya kana ma da gurin da zaka adana su in ka ɗauki mutum ka kama shi misali ka ka ajiye shi a gidan kaso ka san dai dole ka bashi abin da zai ci ta ina waɗannan kuɗaɗe za su fito da sauransu shi yasa maganar da sani tahiri ke faɗa cewa a ƙasa musamman kamar najeriya a ƙasashen da suke da mutanen da ba su cika yawa ba ana iya yin wannan a ci nasara amma a ƙasa kamar najeriya wanda muke da jama'a fiye da miliyan ɗari da wajen saba'in gaskiya ƙoƙarin ka ce za ka kawo wata doka da za ta yi tasiri game da irin wannan abu yana da wahala matuƙa da gaske a matsayinka na wanda kake amfani da wannan shafi kuma mai sharhi a kan lamura da suka shafi harkokin siyasa da kuma zamantakewar jama'a ta yaya kake ganin cewa za a iya ko gwamnati ko kuma ta yaya kake ganin wani irin rawa za a iya takawa wajen ganin cewa an dakatar da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa ko a rage su ko kuma dai a daina su gaba ɗaya To kamar yadda ka faɗa ina amfani da shafi na Twitter yau bai fi kwana uku ba an samu wani ya lailayo zagi ya dan karamin kuma na rama. Ah, to ai da ba bari ba na bari ba ai amma hakika wannan ta faru nan ba da dawa cikin yan kwanakin nan uku ko hudu da suka gabata aka samu akan magana kankanuwa ta kai ta kawo ba kuma ta siyasa ya lailayo a sharɗin sa ya dan karamin niko na rama kuma ne masa ramuwar da ba shi da sauran abin da zai ci. dan tun daga lokacin ban ko tari ban ji ya kare yi ba saboda haka watakila akwai wata hanya da za a dakile wannan amfani da waɗannan kafofi ta yadda aka ga dama shine kai a ƙashin kanka da kake amfani da su ya zanto ka san abin da kake yi ya kuma zanto ka san ciwon kanka don duk waɗannan abubuwa suna ciki idan ya zanto kawai haka nan kowa marar mutunci ne ko bai san abin da yake yi ba ko kuma ana nan zai zaune kara zube to gaskiya abin fa akwai matsala kuma akwai buƙatar gwamnati ta shigo ciki dokar tana iya yin aiki amma ba bugu ɗaya ba sai a hankali ana iya a kawo doka alaba shi, kai da kasan wane ya yi abu kaza in har ba za a iya kama shi ba kai kana iya ba da rahotonsa kuma watakila a taka wayar in a waya ne za ka iya nuna shaida cewa shi ne ya yi amma dai gaskiya abin yana da hala kamar yadda na ce jama'a a najeriya sun yi yawa irin wannan dokar ba za ta yi tasiri ba saboda masu laifin allah ya yawa da su to malam sani dan na dawo daga gare ka a ƙarshe wai wani irin abu za a yi wajen ganin cewa an rage irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a waɗannan shafuka zan ce na yadda da maganar da malam bashir ya faɗa kusan a ƙarshe akwai hanyoyin da za a bi watakila shine idan yau na yawan maganar da yake na ɓaci kowa ya san ni na yi so za a yi nema na da hukunta ne akai amma wanda ba a san shi ba kaga mawuyaci ne to saboda haka ire-iren irin wannan hanyoyin ne za a bi wanda aka san shi yayi to gashi nan ga abun a kama shi a masa hukunci amma wanda baka san shi ba ka san da kake ka ba za ka ba za ka nemi da ke ba saboda haka irin wannan hanyoyin shine kawai na tsammanin za a fara bin sa ko kuma kamfanonin da suke sarrafa irin wa'annan twitter google da waye da waye watakila akwai hanyoyin da za a bi don kamo irin wa'annan mutanen dole sai an haɗa da waɗannan kamfanoni na yanar gizo kafin a ci nasarar wannan abu gaskiyar lamari. Matausayi duniya wayo duniya. Madalla Sale Shehu Ashaka a tattaunawar wasu da ƙwararru akan hanyoyin sadarwar sada zumunci. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC za goma nan Washington na cewa karfe 3 da minti 25 na asuba sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamadorin jihar Jigawa. Ina so na yi kira ga shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari mutanen da suke yi ma zagon ƙasa a gwamnatinka game da man fetur to haƙiƙa ya kamata ka yaƙe su. Idan kuma ba ka yaƙe su ba to su fa suna hirin yaƙarka. ka. domin wannan sassauci da suke ga talakan najeriya zai samu a gwamnatinka to haƙiƙa ta kowace irin hanya za su yi maka kafar angulu domin karɓar mulki da kai a najeriya da kyakkyawan niyya ka karɓa ba don ka tara arziki ba domin talaka ya samu canjin da kace za ka kawo a najeriya to amma akwai wasu 'yan tsiraru a ƙasa wadda suke baƙin ciki da wannan abu matuƙar gobe ka ta hiɗe ka yaƙe su ka kawo ƙarshen irin zagon ƙasar da suke gwamnatin ka ba to haƙiƙa ba ƙaramar matsala ba ne a ƙasa. manyan jami'an gwamnatin buhari ya kamata ku to gaskiya ku faɗa masa gaskiya harkar man nan ta kai inda ta kai kuma wannan mulki mulki na yana dimokuraɗiyya. kuma duk abin da ya kamata a yi don a toshe bakin da yan adawa shi ya kamata a rinda yi to akwai abubuwa guda biyu waɗanda ya kamata gwamnati su nauyin nauyinsu ta tabbatar ta samar da su kuma ta kula da su sun zama dindindin su ne wutar lantarki da kuma fetur wannan abubuwa su ne abubuwan da suka talaka talaka suka talaka a kansu wajen su to ya kamata gwamnati ta mai da hankali man nan dai so shi ake a ƙasar waje to tun da soshi ake a ƙasar waje kamata yi a kuɗin nan da ake karba a hannun barayin nan ya kamata ɗauki ko duk gaba ɗaya da ɗauka a jiya su ya kamata a so su mutane su kuta da wahala kuma shi ne gaskiyar magana wutar lantarki kuma duk da irin sana'ar da mutum yake yi wannan wuta ta shafi sana'arsa da haka ya kamata a samar domin talakawa su samu su huce domin waɗanda ake son a karɓi kuɗi a to fa suna cikin wahala kuma talakawa suna cikin wahala ya kamata a fitar da talaka daga cikin wannan dangi da suke ciki wannan shine ra'ayina na gode muhammad zalanga haɗe ga ilawa nigeria to kafin mu karkare ga takaitattun labarai to san da kokari Sojojin Amurka sun ce sun kwace wasu makamai da suka yi amannar cewa daga kasar Farisa suka fito da nufin shigar da su hannun 'yan shi'ar Houthi da Iran ɗin ke goyawa baya a ƙasar Yamal. wani jirgin sojin ruwan amurka mai lakabin sirako shine yake sintiri a kan tekun arabia a ranar 28 ga watan da ya gabata inda ya kama kayan sannan kuma sun tabbatar da cewa sun rabu da sojojin da suke dauke da wannan makamai sun tafi bayan sun karbi kayan daga hannunsu makonni biyu bayan mummunan harin ta'addancin da aka kai a birnin brussels da ke kasar belgium shugaban amurka barack obama da babban magatakardar rundunar tsaro ta haɗin gwiwa ta neto jan stoltenberg sun yi wani ganawa wanda suka tabbatar da cewa wannan wata masifa ce tare da nuna buƙatar tsayawa kai da fata domin yaƙi da 'yan ta'addar isis a bayyane yake wannan wani lokaci duniya na fuskantar wannan dabbanci sannan turai na ci gaba da zama inda za a ci gaba da ba hankali sosai wajen ɗaurar matakan tsaro na yaƙi da ta'addanci kamar yadda shugaban amurkan barack obama ya bayyana wa magatakardar a ofishinsa da ke white house A jiya Litinin kasar Girka da kasar da ƙungiyar tarayyar Turai sun fara jigilar kwashe 'yan gudun hijira daga tsibirin Lesbos da shios zuwa kasar Turkiya bisa yarjejeniyar nan mai cike da rudani wacce aka cimma a watan Maris da ya gabata tsakanin gwamnatin Ankara da kuma tarayyar Turai. Duk da hasashen yiwuwar rikici jigilar ta bayyata yiwu a lami lafiya a garin na Lesbos inda aka ɗauke in ka ɗauke wasu tsirari da suka yi zanga-zangar nuna adawa da abin a bakin teku wani jirgin bakin wani jami'in girka ya faɗa wa muryar amurka cewa mutane 222 ne suka shiga wani jirgi wasu kuma suka shiga wasu jiragen guda biyu da suka kai kimanin yawan mutane 136 suka bi su To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kammala shirye-shiryen na wannan safiya sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da noma tushen arziki na Halima Jimrau. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman usman kabara da ta taya na gabatar da shirin sai kuma malam sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni da injiniya mu na yau charles hall alheri ke muku fatar alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri